tun bayan fara kai hare-hare a kan 'yan afirka mazauna kasar afirka ta kudu ne dai aka fara samun zanga-zanga daga al'ummomin kasashen afirka irin su najeriya na neman daukan fansa akan harkokin kasuwancin kamfanonin kasar afirka ta kudu a nigeria irin waɗannan kamfanoni dai sun hada da katafaren kamfanin sadarwar nan na mtn da tashar talabijin ta dstv da katafaren shagunan alfarman nan da ake kira shoprite wanda ke da rassa hudu a nan birnin lagos tare da guda bakwai a sassan najeriya daban-daban sai dai a wata sanarwa da kamfanin mtn ta fitar mai dauke da sa hannun madananta na hulɗa da jama'a a nan birnin lagos mr wale goodluck ya ce idan zanga-zangar neman rufe ofishin kamfanin ya yi kamari a najeriya ko shakka babu ma'aikatan 'yan najeriya dubu shida za su rasa ayyukansu a yadda wasu kuma dubu dari biyar da suka dogara da kamfanin wajen gudanar da kasuwancinsu su ma za su shiga wani hali na ni'a su babban jami'in kamfanin na mtn ya ce ma'aikata 'yan kasashen waje guda goma sha biyu ne kacal ke aiki a ofishin kamfanin a nan najeriya sauran duk 'yan najeriya ne wanda kuma abin sakawa a bakin salati zai iya tsaya masu da zaran an rufe wannan kamfani a najeriya ko da yake kokarin jin ta bakin shugabannin wasu kamfanonin kasar ta afirka ta kudu irin su dstv da kuma shoprite a nan birnin lagos ya ci tira sai dai wani mai sayayya da na samu a shagon shoprite da ke anguwan sorolere mai suna shola akoka da ya taba zama a ƙasar afirka ta kudu ya shaida mini cewar baya goyon bayan ɗaukan matakin rufe harkokin kasuwanci tsakanin najeriya da afirka ta kudu I am not totally in support, but what I think about that is that um, You see, South Africans don't respect uh, other African continents, and that uh, only think uh, South Africans uh, believe on themselves that uh, they can do without African continent. ya ce abin da ya sani shine 'yan afirka ta kudu ba sa mutunta baki kuma mu 'yan afirka 'yan uwan juna ne kuma kamata ya su sani cewa sauran 'yan afirka na taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar afirka ta kudu irin wannan ya taɓa faruwa a nan najeriya tsakanin mu da 'yan ƙasar ghana inda aka sa musu karar tsana bisa hazakansu na neman abin yi. You know, it happens in Nigeria before when some Ghanaians came to Nigeria. Why a lot of Nigerians so lazy? You know, they don't want to do some certain things. They say they are ashamed of it. And Ghanaians were doing it and instead of making money. You know, some Nigerians have to say, Ghana must go, Ghana must go. Abin da ya bata wa 'yan Najeriya da sauran al'ummar nahiyar Afirka rai da shine saurin manta rawar da kasashen Afirka suka taka wajen kwatar 'yancin bakaken fatan Afirka ta kudu kamar da Alhaji Garba wazirin Sabaya ba Lagos ya shaida mani yi eh gaskiya ne ya kamata mu kishin mu saboda mutanen da ake kashe nan namu ne ba 'yan najeriya kawai ba dukkan afirka ce kuma afirka ta kudu din nan dukkan afirka lokacin da suke neman yanci ba kasa afirka da ba ta taimaka mata ba da ƙarhin arzikinta da ƙarhin duk abin da za ta iya an taimaka musu to don haka yana ganin ba wajibi bane su yi mu sakamako irin wannan don haka idan akwai wani matakin da ya kamata a ɗauka fiye da wannan ya kamata a ƙaurace ma kayayyakin su a kaurace ma duk hulɗa da su kamfanin na mtn dai na mai da martani ne bayan jerin zanga-zanga da wasu 'yan najeriya suka gudanar a wasu jihohin najeriya na neman a rufe kamfanin na mtn sakamakon hare-haren wariya da ake kaiwa a kan 'yan kasashen afirka a kasar afirka ta kudu baban jibrin murai amurka daga lagos a najeriya